الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yau ranar ah, talata tara ga watan ramadan 1437 hijiriya kuma goma sha hudu ga watan shida shekara ta 2016 miladiya a wannan masallaci number 36 bonny street a ah, jihar rivers a ah, garin port harcourt mun haɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa kullum da da yamma tsakanin la'asar zuwa magariba muna cikin tafsirin suratul a'raf da idan ba manta ba muna bin darussukan da surar ta kunsa mun kai darasi na goma sha hudu yanzu za mu shiga darasi na goma sha biyar ko ko kuma jiya mun gama da darasi na goma sha hudu ba yau za mu ƙara sashin Allah da amma kafin nan ga wasu tambayoyi assalamu alaikum malam matan da ta karya azumi da gangan kuma ta zo tana ranko sai haila ta zo mata mai hukuncinta to ta karya azumi da gangan ai ban san cewa an ce ta rama ba wanda ya karya azumi daga nan ya saba wa Allah subhanahu wataala wanda kawai sai dai ya ta istighfari watakila Allah in ya ga dama ya yafe masa da yake Allah mai yawan gafara ne da rahama duk macen da take cikin yin azumi sai al'ada ta zo mata to a lokacin za ta dakata da azumin ta sha amma wai kamar ina jin yana nufin ta karya da gangan kuma take yin sittin ai ba a yin azumi sittin na kafara sai ga wanda ya tara da iyalinsa da gangan da rana a watan ramadan amma wanda ya sha azumi da gangan ba ta hanyar jima'i ba ba ta aka ce ya yi sittin ba shi wannan wannan ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya tambaya shi shine an yi magana akan yan aljanna da kuma abin da aka tanadar musu na alheri daga ciki har da hurul ain to su kuma mata fa me aka tanadar musu su matan gidan aljanna Allah zai hada su da mazajensu don mace ba abin da take bukata irin ta samu mijinta na duniya wanda kuma ba su taɓa yin aure ba har suka mutu in sun shiga aljanna ana sa ran Allah zai musanya musu da wasu mazajen tunda akwai mazajen da su ma suka mutu ba su yi aure ba kowa dai aljanna Allah zai musu abin da zai gamsar da shi ba wasu mazaje da aka halitta na aljanna waɗanda kuma mataye za su aura mataye na amma dai akwai matan aljanna wanda mu mazaje Allah zai raba mana me hukuncin mutumin da yake harka da malamai boka bokaye hukuncin sa shine yana saba wa Allah kuma zuwa wajen boka yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka da suke halakar da mutum wanda mazala sama ce ishtanibu as-sab'al mubiqat wanda a ciki hadda sihir sannan ce menene amfanin olive oil a jikin dan adam saboda ya ga kiristoci ma suna amfani da shi a wurin addu'o'insu har ma suna shafa a jikinsu zaitun yana balma bishiya ce mai albarka wa shajaratan ta min turi sina a tumbitu ko tambutu sai na a sina a duka kira'a ce bidduhni wa sibghil lil akhir sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa shajaratan abin nan shajaratan mubarakatan zaituna a cikin suratul nur kuma wattini wa zaitun wa tur sinin wa hadha al-balad al-amin tana ɗaya daga cikin bishiyoyin da aka faɗe su da suran sa kuma tana da albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da ita a wurare daban-daban kuma yau da gobe ta tabbatar da cewa zaitun akwai albarka a cikinsa kuma yana magani kuma yana cutar da aljanu to su kuma kiristoci ba wai an ce da abin da yake su karya ba ne ta yi ya zanto a cikin abin da ya inganta na bayanai daga annan isa alayhi salam sun samu cewa akwai albarka a cikinta allahu alam ko kuma ya zanto a cikin bayanan da suke da shi na gaskiya na magunguna ya zanto sun a kan cewa bishiyar zaitun din tana da amfani ya sa suke amfani da manta ko ba dai kirista ba ma a yanzu ko likitocin da ba kiristoci ba ba musulmai ba sun tabbatar da cewa zaitun yana da amfani sai tambaya ta kusa da ƙarshe assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da shi da mansa da dukkan musulmai baki ɗaya menene hukuncin mutumin da yake hada sallah sai gab da asuba zai rama su tarikus sala wanda baya yin sallah idan yana ganin cewa ba dole sai an yi ba ya yi inkarin wajibcin to ya zama kafiri mushriki wanda bai imani da Allah ba idan kuma ya yarda cewa za a yi sallar amma dai matsalarsa shi ne kasala tana hana shi sai lokacin da ya ga dama ya kuma san yana saba wa Allah to wannan yana ya zama tarikus sala kenan dole za a zo a zauna da shi a kuma nusar da shi a nuna mai haɗarin abin da yake kuma a shi chance na kwana uku a ta bibiyarsa idan kwana uku suka cika in ya daina shi kenan in kuma ya zo ya tsaya akan wannan rashin yin sallar sa to shi kenan bayan kwana uku in dai baya yin sallah yana barin sallah za a kashe shi Eh, kamar yadda imam malik da imam ahmad da imam eh, shafi'i suka tafi aka yi cewa za a kashe imam abuwa hanifa amma kwata ya tun a karo na farko za a kulle shi a gida ne har sai ya mutu duk dai sun haɗa kan cewa tare ku sala za a kashe shi amma ba mutum ne kai ne kawai za ku taru ku kashe shi ba hukuma ce za ta kashe shi assalamu alaikum malam me hukuncin wanda ke zina cikin watan azumi Allah ya razi to zina a wajen azumi ma tana da matsala balle kuma a cikin watan azumi wannan ba karamin kaico ba ne ga wanda yake zina a cikin watan azumi idan ya zanto da rana yake yi bayan laifinsa na zina akwai laifin kuma keta alfarmar watan ramadan akwai lokacin kuma jima'i da rana da azumi idan kuma ya zanto ba da rana yake ba to wannan dai ba karamin saba wa Allah yake ba sai ya roki Allah subhanahu wataala ya yafe masa Allah ubangiji ya gafarta masa kuma ya dena idan ya dena ya tuba Allah zai karɓi tubansa Allah ya samu dace akwai wasu tambayoyin da aka bani dab da zan shigo a wannan sai mun yi nazarin su zuwa gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya a alaran za mu tashi a darasi na goma sha hudu innal ladhina kafaru bi ayatina wastakbaru a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أصحاب الجنة هم فيها خالدون وما دي باية آية 40 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها نعم eh ta jiya ba mu karasa ba innal ladina Allah ya ce innal ladhina kafaru bi ayatina wastakbaru anha lalle inda suka kafirce wa ayoyin mu suka yi girman kai wajen yin amfani da su suka ki bin bin su la tufattahu lahum abwabus sama'i lalle ba za a bude musu kofofin sama ba mun yi bayanin me ake nufi da bude musu kofofin sama wanda a karshe dai jiya mun kawo dogon hadisi wanda yake nuna yadda za a karɓi rayuwar mujrimai kafirai Allah ya kiyashe mu to wannan shine ma'anar la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljannata wa la taba shiga aljanna ba hatta yalija aljamalu fi sammi khiyar hasi ranar da jaki ya kafu mun faɗa cewa abin da yasa aka ce hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyar aljamalu shine zakarul ibli namijin al-ibl raƙumi kenan ko <clears throat> saboda shi babbar halitta ce kuma abin da balarabe ya sani kusan babu halitta ta gida a kusa da balarabe ya san girmanta ya kai na jaki na raƙumi shi sa ko allah zai ba da misali da abu mai girma yakan ba da shi da raƙumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu wal mursalati ce innaha tarmi bi shararin kal كأنه كأنه Allah ce ita wutar tarmi tana jifa bishararin da tartsatsi kal kasir yadda ka san gini dogo kato ka annahun ka kalle shi kai ka ce jimalatun a wata kira kuma jimalatun yadda ka san raƙuma ne suhur jajaye to kaga ashe kenan abu ya girmama ana ba da misali ana kafa misali da shi da raƙumi ta annahu jimalatun suhur wailun yawma idhil lil mukaththibin abin da yasa nan aka ce hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ana so a nuna gaba daya ba za su shiga aljanna sai aka allaka yiwuwar shigar su da abin da ba zai yiwu ba wa ta'liqul muhali bil muhali al mu'allaq bil muhali muhal da abin da aka jingina shi da abin da ba zai yiwu to kawai ana so a gwada maka ba zai yiwu ba kamar yadda balarabe yake cewa in ka ce masa to yaya yaushe za ka yi kaza sai ce sai ranar da sai ranar da karo ya zama fari ko kuma sai ranar da hankaka ya yi kaga ya san abin ba zai yi ba kenan idza shaba al-ghurabu ataitu ahli wa sara al-qaru kal al-halibi wa yace idza shaba al-ghurabu randa duka hankaka ya furfura ataitu ahli a lokacin zan je gida kaga ba zai je gidan ba kenan wa sara al-qaru kal al-halibi lokacin da karo ya zama faritas kamar nono to lokacin nan ne zan je gida to wannan alama ce ta cewa abu ba zai yi ba hatta ya lija jamalu fi sammil khiyat Allah ce wa kadhalika najzil na haka muke haka muke sakawa al mujrimina wa'anda suke masu laifi al mujrimun jam'i na al mujrim al kuma asali ma'khudun ne min al ijram Al'ijiran kuma shi ne yin laifi ɗin asali ne minar jarima wanda yake mai laifi ba shi da wata dama a wajen Allah kuma ta ɗaga masa ƙafa in har ya mutu yana aikata laifi lahum min jahannama mihadu Allah ya ce haƙiƙa shimfiɗa ta tabbata a gare su a cikin wuta ai firashin furushuhumun nar shimfiɗar su ita ce wuta wa min fawqihim ghawash Allah ce kuma min fawqihim sannan a saman su gawashin ko gawashin gawashin dinnan asali al-gawashi ne akwai ya'u a ƙarshe to amma saboda yanayi na ƙwarewar zance sai aka shafe wato sai aka shafe harafin ƙarshe sai aka musanya shi da tanwini wannan shi yake kira tanwin al-iwad ay iwadan harf sai Allah subhanahu ala ce wa min fawqihim ghawash saman su kuma akwai wato tufafi da mayafai waɗanda za a lullube su da shi na wuta Allah subhanahu wataala yake cewa wa kadhalika najzi zalimin haka nan muke saka wa azzalimai wanda ba su yi imani da ayoyin mu ba ko suka karyata ayoyin mu to kaɗan daga cikin abin da Allah ya faɗa kenan za a yi wa 'yan wuta wanda za a dinga kona su a cikin wuta ana babbaka su ana tafarfasa su kamar yadda ayoyi da yawa suka zo a cikin alkur'ani yusharu bihi ma fi butunihim wal julud za a dinga kona abin da yake cikin cikin su da kuma abin da yake cikin da fatarsu kullama nadijat juluduhum a wata ayar baddalnahum juludan ghayra hali yadhuqul azab duk sa'ad da fatarsu nadijat wato ta narke ta zagonye baddan namun juludan gaira hali ya dukkan a can ayar baya wala hun makami'u min hadi ga bulalai na wuta na karfe ana tsula musu a cikin wuta fatukuwa ba hukun wajen nubu wa zuhurum za a dinga toya fatocinsu da goshinsu da bayansu sa'annan kuma za a ba su abincin da zai dinga makale musu a cikin makogaransu inna shajaratuz zaqumi ta'amul afim kal muhli yaghli fil butun kamar diddigan mai ce wacce take ga baki ga rashin daɗi ga zafi za ta dinga tafasa a cikin zukatansu za a dinga kwara musu ruwan zafi ruwan zafin yana ɗaya musu fatarsu duk wani nau'i na zafi da mutum ya sani ya tabbata a cikin wuta annaru manzilu ahlil kufri kullihim tibaquha sab'atun muswaddatul hufari جهنم ولظى من بعدها حطمة ثم السعير وكل الحول في سقري وبعد ذاك جحيم وبعد ذاك جحيم ثم هاوية yace wuta da kake ganinta nan ne gidan kafirai ga baki ɗayansu wanda tibaquha sab'atun ƙofofinta guda bakwai ne muswaddatul hufari ramin ta baki ne jahannamu akwai wutar jahannama kuma yadda Allah ya ce lahum min jahannama mihalun wa min fawqihim ghawash walaza akwai wutar laza nazza'atan lishawaki tad'u man adbara wa tawalla min ba'daha hutama bayan nan kuma akwai hutama ثم السعير وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة fi amadin mumaddada ko fi umudin a wata kira'ar mumaddada Allah subhanahu wa ce Allah yake ba mu labarin irin yadda ita wannan wuta take min ba'daha min ba'daha qutama thumma sa'ir sannan sai wutar sa'ir ubangiji subhanahu wa ta'ala ce sa usli a menene a wannan sakar kenan wannan sa'ir din ga ta nan birjik a cikin alkur'ani kusan tana daga cikin mutacen da suka fi yawa ma a wannan kamar da take a cikin suratu al-furqan idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u ta taghayyuzan wa zafira idan an tashi an ɗauke su a shigar da su a shigar da su cikin wutar kafin ma a shigar da su din suna jiyota tana zambarma tana ihu tana ƙara wa kullul hauli fi saqari to dukkan tsoro ya tabbata a cikin wutar saqar kun ga guda bakwai kenan jahannam walaza min ba'daha khutama thumma sa'ir wa kullul hauli fi saqari wa ba'da zaka jahim sannan ga wutar jahim ashabul jahim thumma hawiyatun sannan akwai wutar hawiya wanda rami ne da za a dinga jefa mutum tahawi bihim abadan fi kulli musta'iri wanda aka jefa su har abada suna nan a cikin cikin wutar da ana hura ta ana sake babbaka su a ciki fiha ghiladun shidadun min mala'ikatin qulubuhum ghilzatan aqsa min al ga mala'ikunan ghiladun shidadun la asunullah ma amara masu kaushin zuciya masu tsanani wanda ba sani ba sabo ba mutunci ba ragawa haka mala'ikun ta suke fiha ghiladun shidadun min mala'ikatin qulubuhum ghilzatan saboda tsananin kaushin zuciyarsu in ma ana mutum yana kuka yana cewa su taimaka su rabu da shi to kaushin zuciyarsu aksa min alhajari wane dutse lahum maqami'u litta'dib mursadatun wa kullu kasrin ladayhim ghayru munjabir kowanne da guduma a hannunsa ga bulala ta karfe lahum maqami'u litta'zibi mursadatan gata nan an ajiye domin su azabtar da yan wuta wa kullu kasirin ladaihim su duwan kuskure a wajen su ghairu min jabri indai an mutun ya kuskure ya tafi da kuskuren to ba zancen a gyara kuskuren kuma an gama sauda'u muzlimatun sha'tha'u muhishatun dahma'u muhriqatun lawahatul bashari sauda'u ita wannan wuta baƙaƙirin ce muzlimatun ne shegen duhu sha'tha'u muhishatun wato wata mai kura fitifiti da ita in mutum ya shiga sai kewa ta kashe shi ma saboda ba zai ji ihun kowa ba sannan da hama'u muhriqatun ga ta mummuna mai kona mutum lawahatul bashari wacce take wa alama take wa fatar mutum alama fi hal aqarib wal hayyatu qad jumi'at ga mucizai nan ga kunamai nan dukkansu an haɗa su juluduhum kalbi ghalid duhmi wal humuri in ka kalli fatun wa'annan mucizan da kunaman yadda ka san yadda ka san alfadari haka suke kunamar wuta girman ta yafi girman jaki bai karasa girman doki ba yadda ka san alfadari haka suke gunduma gunduma ga sunan baƙaƙe ga kuma su jajaye laha idza ma ghalat wato idan wutar ta yi tsananin zafi faurin yuqallibuhum wato ana jujjuya su domin a soya su a cikin wutar sosai ma baina murtafi'in minha wa munhadiri kamar yadda dai kasan ana soya gyada wata ta yi kasa wata ta yi sama to haka su ma ake musu za su dinga kuka gashi za a sa musu kaya tufafin da ake sa musu ma cutar karzuwa ce a ciki sarabiluhum min qatiranin wa gasha wujuhahum nar ga wanduna nan na dalma za a samu su wuta kuma ta zo ta mamaye su gaba daya wa iska min ma'in sadid a shayar da mutum daga ruwan mugunya irin na ciwon nan in ya nemi ruwa sai haka za a bashi kuma sai ya ce ba zai iya ba ba zan iya sha ba a taimake ni Allah ce ya tajarrabu a haka zai kwankwaɗi ruwan mala'ika da ba zai ma iya haɗiye abincin ba saboda bala'in ruwan wa tihil mautu min kulli makanin mutuwa za ta zo masa ta ko ina wa mahuwa bi mayyit amma ba zai mutu ba ba za a kashe shi ba amma mutuwar tana ma'ana yatihi asbabul maut kuma haka zai dinga jin zafin mutuwar to wannan ita ce azabar da Allah ya tanadar wa 'yan wuta wanda da ni da kai duk muna da gidaje a wuta kawai rahamar Allah ce da kokarin aikin mu a duniya za su tserar da mu Allah ya tserar da mu to alqur'ani ya saba idan ya kawo maka bala'i sai ya kawo maka rahama don kakkaje ka ɗebe tsammani cewa shi kenan ba mafita to shi yasa a darasi na gaba wanda shi ne darasi na goma sha biyar sai Allah ya gaya mana sakamakon mutane na sai ce wallazi na amin na amanu wa amilu salihati lalle wa'anda suka yi imani idan ka dauke su fi muqabil alladhina kafaru bi ayatina wastakbaru anha kazzabu bi ayatina wastakbaru anha to su kuma alladhina amanu wa amilu salihati suka yi imani kuma suka yi aiki na gari to kamar zaka ce a zuciyarka kai kai kai kai to fa tsira daga wutan nan ba karamin aiki bane kuma shiga aljanna ma ba karamin aiki ba ne yaushe mutum zai iya imani irin yadda imani yake da wahala yi aiki na gari da sai Allah ya kawo jumla mu'tarada bainal mubtada'i wal khabari li yukhaffifa 'ala al mu'minin sai ce la nukallifu nafsan illa wus'aha kakka damu kowa da irin gwargwadon karfin da yake da shi ne imani ba lalle ne kai imani irin na sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali ba la nukallifu nafsan illa wus'a kafin ma a isa zuwa ga predicate din kafin a isa zuwa ga labarin abin da zai faru ga mummunan sai aka ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ai ba ma dora wa rai iya abin da take sai iya abin da za ta iya to ula'ika lalle wanda suka yi imanin nan ashabul jannati sune yan aljanna hum fiha khaliduna in sun shiga ciki za su dawwama a cikin aljanna dawwama ta farin ciki da jin daɗi da nutsuwa wanda da za ka shiga ka je ka ga 'yan aljanna kaga irin abin da Allah subhanahu ta'ala ya tanadar musu a cikin aljanna to da al'amuran abin ba zai misaltu duk wani abinci da abin sha da abin sawa da abin gani da abin tabawa da abin zama da shi da komai da ka sani akwai shi a cikin aljanna Allah ya samu a ciki shi yasa ibnu qayyim da ya wake aljanna a cikin mimiyarsa Allah ya yi masa muwafaka ya dinga faɗar aljanna da irin yadda take malam sannan ya zo a cikin alkafiyatu shafiya a cikin nuniya ita ma kuma izo idinga faɗa da irin abin da Allah ya tanadar wa 'yan aljanna da irin ƙofofin aljanna da komai da ka sani na aljanna ya dinga bayani a ciki da matan aljanna da katangun aljanna Allah ya ce la nukallifu nafsan illa ulai ka ashabul janna hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin sannan da abin da ke cikin zukatansu min ghillin wato na damuwa da kuma matsala da ƙiyayya da kishi da hassada tsakaninsu da suke da shi a duniya da nun kufurci duka Allah ya ce sai mun ɗebe shi a cikin zuciyarsu sai an yaɗe shi ba za a bari shi shiga da shi ba don haka shi yasa za a ce da mace waccan kishi yake ce aljanna kuma ba za ta damu ba irin wannan kaikayin da ake ji a duniya wanda har mutane na garma ba ka rasa shi su da shi a wasu lokutan to ubangiji ya ce za mu yaɗe shi daga cikin zukatansu wani za'ana ma fi su sudurihim abin da ke cikin zukatansu min ghillin na kaikayi da damu duk za mu cire shi Allah ya ce ta min tahtihimul anhar ƙoramai za su dinga gudana bin tahtihim karkashin su kana kallon ƙorama tana gudu bila akhadi babu kuma rami haka take tafiya kawai akan sararin ƙasa abin sai ya ƙara wa aljannan kyau wa ƙalu sai ka ji yan aljanna tana cewa alhamdulillahi lalzi hadana na in suka ga irin abin da Allah ya sai su dinga cewa dukkan yabo da kirari da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah shi kadai zai hada li hada wanda ne ya nuna mana hanya da tafarkin shigowa aljannan nan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba da ban Allah ya gwada mana hanyar shari'a ba da ba mu isa da karfin mu da kokarin mu iya shiga shiriwa ba kudin bai sai ya sai mana aljanna ba kai hatta imanin mu ma da za a kyale mu da zuciyar mu akan kin kanmu ba za mu iya shiga aljanna ba wannan shine albishir din da yan aljanna suke yi wa kansu lokacin da suka shiga aljanna wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu isa mu samu mu zo inda aljanna nan take ba ba da ban Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu ba ya gwada mana hanya sai sai laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq lallai manzannin ubangijinmu sun zo mana lokacin muna duniya da gaskiya suka ce mu aiki na gari suka ce mu bar munanan ayyuka sai muka bi su muka yi sai Allah kuma ya ga dama cikin ni'imarsa da rahamarsa sai ya saka mana da irin abin da ba ma mu yi zato ba na sakamako nudu kawai sai a yi kira ai sai Allah ubangiji subhanahu wata'ala sai a kira su daga nan nan ubangiji nan daga ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya kirawo su ko kuma mala'ika ya kirawo su mala'iku su kirawo su sai a ce tilkumul jannatu uristumuha ga aljannan nan ga baki ɗaya ta ku ce ku gaje ta ku ci gajiyar ta, bima kuntum ta'maluna saboda abinda da kuka kasance kuna aikatawa lokacin da kuke duniya to wannan shine sakamakon su to da za mu fa'idantu da shi na darasi a ciki na farko dai lallai imani baya yiwa sai an tashi an yi aiki na gari haka duk wanda ya ce shi mumini ne ya kuma kwanta bai tashi ya aiki na gari ba to kada ya zargi kansa in ranar alkiyama ya ga bai samu irin abin da muminai suke samu ba shi yasa a wajen ahlus sunnati wal jama'a al-imanu qawlun wa kadu. wa i'tiqadu imani sai ka yadda a zuciyarka kuma sai ka furta da bakinka sai kuma ka tashi ka yi aiki shi yasa duk inda Allah zai faɗi imani sai ya haɗa da aiki na garwa amilus salihati wa amilus salihati dole sai ka yi supporting din ka da aiki na gari kawai cewa ni musulmi ne baya sawa ka zama mumini qalat arabu amanna na lam tu'minu lam tu'minu walakin qulu aslamna hauyawa suka zo suka musulunta rana ɗaya suka ce sun imani aka ce a tukuna dai ba ku kai ga yin imani ku dai ce mun musulunta walam ma da al imani fi qulubikum tukun na imani bai shiga ku ba sai kun tashi kun yi aiki dan haka shi yasa aiki na gari shine yake supported din imani shari'ar musulunci tana kiran mutum zuwa ga yayi aiki na gari bayan yayi imani kuma shi yasa gurgurdan aikinka na gari gurgurdan imaninka الإيمان يزيد وينقص والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون dan haka imani yana karuwa yana rabuwa yazidu bil ta'at yana karuwa idan mutum ya ci gaba da yi wa Allah biyayya wa yanqusu bil ma'siya in mutum ya ci gaba da saba wa Allah sai imanin sa ya dinga rabuwa har akwai lokacin da imanin zai kaura ma ya zuciyar mutum kamar lokacin da mutum zai yi zina manzo Allah sun ce la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min ba wanda zai yi zina kuma a ce a lokacin nan yana da imani sai dai asalin imanin na asali amma dai imanin da da shi ne ake samun promotion a shiga aljanna ba shi da shi a lokacin haka mai shan giya ba zai taba shan giya ba kuma yanzu a ce yana da imani haka zalika mai sata barawo ba zai taba sata ba a ce yana da imani akwai abubuwan da suke rage wa mutum imani akwai abubuwan da suke wa da mutum imani da aka wa amilu salihati sai mutum ya yi aiki nagari shi kuma aiki nagari ne aikin da ya zanto na ɗaya an yi shi saboda Allah kuma na biyu an yi shi bisa koyarwa annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zan kai mumini ne san da kai shi wannan shi ne aiki na nagari idan la yaqbalu illa ma kana sadiqan salihan waliwajihi waliwajihi khalisa sai aikin da kai shi dan Allah sannan Allah zai karba Allah ya azurta mu da yi shi wannan fa'ida ta farko kenan innal ladina awal ladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha nafsan da aka ce anan la nukallifu nafsan illa wus'aha ba wani rai da za mu kallafa wa mu matsanta masa a kan sai ya yi abu illa wasu a sai iya abin da zai iya wannan rahama ce ta ubangiji su subhanahu wata'ala da ya kaddara a cikin ayyukanmu na shari'a akwai abin da ake kira at asalin at-taklif shine ilzamu ma fihi mashaqqa a dora maka abin da yake da wahala kamar azumi kamar sallah kamar dawafi kamar hajji ga baki ɗayansa wannan ne takalifi da haka wanda yake so ya ibada a cikin sauƙi ya miƙe ƙafarsa to haƙiƙa ya so kansa domin kenan ta zama ba takalifi ba a takalifi huwa ilzamu ma fihi shanɗa a ɗora maka nauyi abin da yake da wahala to sai dai amma wahalar ba ita ce abin nufi ba a wajen Allah shi Allah yana son ku sauki yake nema yuridullahu kumul. yusra wa la yuridu bikum al-usr shi yasa ma addu'ar mu ne rabbana wala تحمل علينا ما لا طاقة ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين min qablina Allah kar ka ɗura mana ayyuka masu nauyi kamar yadda ka ɗora waɗanda suka gabace mu misali sun zo za su tuba aka ce faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bariikum inda bariikum fataba alaykum ku je ku kashe kawunan yanzu aka ce mu kashe kawunan ai wani ya fasa tuba kenan kaga an dora mana nauyin da ba za mu iya ba rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhmil wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min allah Allah ka dora mana nauyin da ka dora wa mutanen da suka gabace mu kuma can a ƙarshe wala na ma la taqata lana bi Allah kakka ɗora mana abin da ba za mu iya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin wadaka wannan jumla ce i'tiradiyya da take nuna mana cewa Allah ya yi mana sauki a cikin addini domin ba dan saukin da Allah ya mana ba da sai mu ɗebe tsammani mu ce kamar ba za mu iya isa zuwa ga inda Allah yake so mu isa ba shi sa la nukallifu la nukallifu nafsan illa wus'aha Sheikh Muhammad Al-Amin Allah ya ji kansa da rahama a cikin durus ɗinsa da aka hada suka zama tafsiri yake cewa i'lamu anna jannati abinda Allah yake cewa anan la nukallifu nafsan ay i'lamu anna jannati allati banaitu lakum ما فيها من الخير وما فيها من النعيم والحور والولدان والجنان والأشجار المثمرة سنتي والجنة نند نتا ta. na sanya mata abubuwan da ke cikinta na ni'ima da alheri da matan gidan aljanna da yara masu ɗebe mutum kewa da gonaki da bishiyoyi masu fitar da 'ya'ya walgura filaliya aliya da ɗakuna waɗanda suke maɗaukaka wa anharil asli wal ma'i wal labani ga kuma ƙorama ta zuma da ta ruwa da ta nono wa gairu zalika wa nisa'ul hisan ga kyawawan mata وغير ذلك من من اللذات والمكارم ونظرة النعيم والخلود الذي الذي لا يزول da dukkan wayannan abubuwan da Allah ya sa da dawwamar da ba ta karewa alladhi la yudakhiluhu suqmun albatta wanda zaka zauna a ciki ba rashin lafiya wala haramun ba kuma ainihin tsufa wala maradun ba cuta i'lamu anna hadhihi aljanna allati bi hadhihi almathabati min al'izam ku sani tare da girman wannan aljanna wa ulul amri da girman sha'aninta da lamarinta wartifa'u sha'an allati a inni udkhilukum iyaha ala amalin laysa bisa'ab ma'ana zan shigar da ku cikin ta bisa ga farashi na aikin da ba wahala ne da shi ba me yasa ya zama ba shi da wahala wala bishadid ba shi da ba kuma mai tsanani ba saboda za ku iya wala yastalzamu al fadiha aikin da ba sai ka sha wahala ba tukuna sannan za a rubuta ma lada walal ana al'azim ba kuma ya buƙatar sai ka yi wahala tukuru bal huwa sahalun khafif aiki ne wanda yake mai sauki la nukallifu ahadan fihi illa ma yutiquhu ba wani wanda zamu dora wa abin da ba zai iya ba shi yasa ba ka iya azumi ba in ka ciyar in dai rashin iyawar taka shari'a ta auna ta ta baka certificate an yarda cewa ba za ka iya ba to da wanda ko tafiya kai sai aka rage maka sallah kai kasuru saboda kana buƙatar lokaci kana buƙatar hutu kuma kun ga ai akwai sauki kenan wanda ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya yi a zaune wanda ba zai iya alwala ba sai ya yi taimama wanda ba zai iya ɗawafi ba ya tafiya sai a zagaya da shi a yi da shi akan keke na turawa in ma ba zai iya ba yana kwance makashiyan a zo a yi masa dawafu kuma Allah ya bada ladan kaga ashe kenan aljanna tana da saukin shiga kowa zai shiga aljanna sai dai wanda ya ga baya so Allah ya sa mu zama cikin yan aljanna shine sai yake cewa faman ajaza an an yasuma li safarin aw aftara duk wanda tafiya ta kama shi ko rashin lafiya ya zamba zai iya azumi ba sai ya sha ruwa sun masama ta ayyamin ukhar sannan sai daga baya zo ya rama wa man lam yastati salata qa'iman fa yusalli qa'idan kamar yadda muka faɗa wanda ba zai iya sallah a tsaye ba ya zaune wa hakaza shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum Allah ya riga ya yi muku bayanin abubuwan da ya haramta muku daki-daki don haka ku guje su to amma in mutum kuma yana cikin daji fa ga yunwa za ta kashe shi ga mushe haramun ne cin mushe ya ci ko ba zai ci ba zai iya ci shi sa Allah ce illa a ilai sai dai abin da bukata ta sa dole sai ku yi haramun ne mutum ya yi kwaci to amma sai ya tsinci kansa a yanayin da kiris saura taku ɗaya ya halaka ga kuma wani yana da rara abin da zai iya bashi ya amfani da shi kuma ya iya bashi don haka ya buge shi ya kwaci. amma ya buge shi gwargwadon yadda zai iya karɓa kai ce kuma sai ya tattaka shi ya ji ciwo a'a inda zai iya daka matsawa ma ya bashi to kai ya taɓa lafiyarsa in kuma ya zanto sai ya zare mai ido ya ce in baka ban ba ranka zai ɓaci ma ya sai ya ɗan mangare shi amma da sharaɗi daga baya kuma izo ya biya shi ya bashi haƙuri in ya samu kaga kenan la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ya rage mana ya sanya mana akwai wato akwai akwai takhfif inda al-mashaqqat ana sauƙaƙa mana lokacin da muka shiga cikin damuwa shi yasa a bisa ƙa'ida ta usul ta ta al-qawaid al-fiqhiyya wannan addini namu an gina shi ne akan wa'ansu ƙa'idoji guda biyar in ka kallo wannan ƙa'idojin guda biyar za ga su ne kusan aka gina fiqhu akan su na ɗaya al-umuru bi maqasidiha dukkan al'amura ana kallon niyya ne ba ana kallon hoton aikin ba ta yadda da mutum zai zo ya tafka aikin saƙo amma shi a bai san saƙo ba ne to an yafe masa saboda la nukallifu nafsan illa wus'aha saboda al'umuru bi maqasidiha da za a zo a tsaye da mutum a ce sai ya zagi addini sannan zai wuce in ba haka ba za a kai shi a gabansa ya ga ana kashe mutane to ya zagi addinin ya wuce Allah ya sani cewa wa qalbuhu mutma'innun bil iman illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman limadha li'anna al umura bi maqasidiha kaga wannan kaida ce da za ta rage abubuwa da yawa idan da kai mutum ne yana da yana da abu mallakarsa ne misali yana da waya ya je ya sha wahala ya samu kuɗinsa ya siyo waya kuma yana so ya siyar sai ya rubuta wannan wayar tawa ina siyar da ita akan kuɗi 1000 kenan 1000 kawai ya sa ko amma shi a zuciyarsa yana nufin 1000 dollars wanda is equivalent to 330 something naira 1000 naira naira 330 ko da 60 shi kenan shi kuma wani da ya zo ya ga an sa 1000 sai zaci ana nufin 1000 riyal sai ya ɗauko 1000 riyal which is equivalent to 80,000 90,000 naira mafi tsadarsa sai ya bayar kai kuma sai ka karba baka kula ba zamanin ka dala dubu ce ya bayar kai dai kawai ka kirga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kaga yan 100 100 ne ka ce ya biya ɗauki kawai ciniki ya shiga a ka'ida in dai har mai siya da mai siyarwa ya zanto akwai offer akwai acceptance contracting parties duk gaba ɗaya sun yi sign akan wannan contract din shikenan an yi binding contract mu ba abin da isa ya tada shi ko za a je kotu to amma sai da ka tafi sai duba sai ga a'a riyal ɗari ne riyal dubu ne ba dala dubu ba yanzu kenan yana bin ka bashi kusan dubu ɗari biyu da wani abu sai ya garza ya nemo kai ce ba ni kaya kai kuma ka ce ai ina na ma riga na da waya wallahi sai ka biya rikici sai aka je kotu wa ke da gaskiya a ganin kuwa yake da gaskiya mai siya ko mai siyarwa mai siya ne ke da gaskiya tun da shi ya riga ya ba da kuɗi to haka kuma mai siyarwa a banza to har yanzu dai ana kula da niyyarsa shi yasa ka'idar alƙalanci irin wannan take cewa al'ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani ka'idar da ake lura da ita irin wannan harkar ana lura da kai me kake nufi dan haka yanzu dole ya zo a gaban kotu ya sake bayani da ya rubuta 1000 me yake nufi zai ce ina nufin 1000 dollars sai ce to dama ka'ida ta ce ana la'akari ne da abin da kake nufi da kuma ma'anar abin da ka rubuta ba wai abin da aka gani a fili ba ba kuma abin da kai sabil da baka ka faɗa ba ta yi ma kai ka ce riyal ɗin amma baka kula ba to amma innamal a'malu bin niyat al'umur bin maqasid ya wannan ita ce ka'ida ta farko tana da ‘ya'ya goma sha biyu ka shiga za ka ta bincike a kanta a daɗe ana ta ta yi ka'ida ta biyu almashakatu tajlibu taysir duk inda ka ga wahala wahala da za ta iya cutar da addininka ko hankalinka ko za ta taɓa lafiyarka ko za ta kwasan maka dukiya ko za ta taɓa mutuncinka to ka nemi sauƙi ko da wannan sauƙin asalinsa haramun ne ta tajlibu taysir to asbabu taysir kuma suna da yawa dalilan da sukan sa ka tafi zuwa sauki suna da yawa daga cikinsu na ɗaya na ɗaya akwai annon bacci duk mutumin da bacci ya kama shi ya bacci aka zo aka yi sallah lokacin sallah ya wuce wata sallar ma ta shiga ya farka shi kenan bai zama tarikus salati ba nan take ya rama waccan sallar da ta wuce shi ya kuma zo ya wannan sallar kamar ya yi sallah a kan lokacin ta ne kan ma ya ma bincika ba ma sai ya ce firin Allah na tuba sai dan dai istighfari da tuba ibada ne an fahimta annau na biyu a safar tafiya tana ɗaya daga cikin asbabut taysir duk mutumin da yake matafiyi zai iya hada tsakanin azahar da la'asar a lokaci ɗaya tsakanin magariba da isha a lokaci ɗaya bisa ƙa'idojin da fiƙiyu ya shimfiɗa an gane kuma zai iya shan azumi saboda mai asafaru min asbabin taisir asafaru mashakka wal mashakkatu tajlibu taisir sannan bayan asafar almarar rashin lafiya tana sawa abinda shari'a ta dora maka wanda sai da shi za a shiga aljanna sai a rage maka misali kamar marar lafiya wanda ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya nemi hanyar da zai iya yin sallah comfortably sai ya yi ta a zaune kuma ba zai iya bai ita a kwance wanda yake zai wankan janaba kuma jikinsa da miki ko ciwo ba zai iya zuwa masa ruwa ba yana da uzuri ta jilibin ta sai ya nemi wani abin da zai maye gurbin wannan zuba ruwan sai ya taimama kun gani a almarad kenan bayan almarad al-ikrah tilastawa a zo kawai a samu mutum a tsananta masa akan dole sai yayi abu duk da cewa al-ikrah shi kuma yana da nasa loss din akwai ikrah din da za a zo a tilasta mutum wanda za a ba shi option biyu wanda both of the options akwai cutarwa a ciki to anan sai ya tsaya ya kalli cewa an ce masa ko dai ya kashe wani ko a kashe shi to yanzu dai za a yi asarar rai ɗaya to dan me za ka kashe shi ka bari kai su kashe ka mana shi ba rayuwa ce da shi ce sai dai ku kashe ni amma dai akan ka kashe shi sai dai a kashe ta amma misalin suka ce ko ka kwada masa mari ko a kashe ka mare shi kun rabu ka ba shi haƙu ko sai dai ko ka ba da dukiyar ko a kashe ka sai ka ga sai ka duba ka gani za ka iya rayuwa ko ba dukiya kuma a duniya ka same ta sai ka ba da ita ka wuce Allah ya kiyaye in ka san ba ka iya resistin ba kenan amma dai ka iya mukawama ka kwaci kanka to ko da za a kashe ka on the process wajen protecting dukiyarka ka mutu shahidi ko wajen kare haƙƙin iyalanka da mutuncinka shi ba ka mutu shahidi to almashaqqatu tajlibu taysir wahala takan janyo wa mutum ya nemi sauƙi. akwai alkhata'u shi ma yana cin asbabut taysir misali mutum ne sai yayi kuskure yayi abu zai yi sallah a zahar sai ya raka a biyar Kunga ga yi ƙari ko ya raka a uku kuma bai taɓa tunawa ba har abada bai tuna ba to Allah zai karfe ta a matsayin raka'a uku in ya tuna kuma sai ya suje sujada sahau to kunga ga wayannan su ne asbabu taisir a annawmu bacci asafaru tafiya al a kuskure an mantuwa ban faɗi mantuwa ba ko mutum sai ya manta al-ikrah sai kuma a tilasta wa mutum to a sannan kuma akwai al'udur wahala kafin a yi abu wanda gashi da lafiyar taka da komai amma yin abin kuma zai iya janyo maka wahalar da baka san iyakacinta ba to anan shi ma ya halatta ka nemi sauƙi kamar misali yanzu yanzu dawafi asali manzo Allah sama ga inda yayi dawafi yayi dawafi a iya fefan Ka'aba to amma yanzu gashi an zo haji a lokacin manzo Allah sama mutum dubu ɗari da wani abu ne yanzu kuma kusan mutum miliyan hudu suna zuwa hajji wannan a wa'anda ake wa rijista kenan sama da miliyan uku kuma a lokacin ɗaya za a iya samun mutum miliyan biyu a faifan ka'aba kuma wajen ba zai iya accumulating mutum miliyan biyu ba inda ake ɗawa da kaga an shiga ta'azzur da haka ta'azzara al'amur dole aka yi ƙoƙari aka yi wurin ɗawafi a sama aka ƙara yin wani ma a sama kaga haka nan dai a lokacin annabi ba a yin dawafi a sama amma yanzu saboda dole a sauƙaƙa mutane su samu su yi wannan ba bid'a bace ba al'uzur ne ya kai aka in ka ce me yasa ba a lokacin annabi sai a ce saboda ba a buƙaci haka ba to dan bid'a ce maka ga dawafi nan yi ma yanzu an ƙara wani waje to wannan zai faɗa cikin ka'ida ta shari'a al-mashaqqatu tajlibu at-taysir kuma duka za ga ita bid'a a lokacin annabi kawai ba a yi ta ba saboda ba addini bace ba amma abin da yake na taisir kuma irin wannan da kuma na almaslahatul mustala zaka ga a lokacin annabi ba a bukatar ta da an bukace ta da an yi ta abin da ya hana yin ta lokacin ba kamar misali abin magana microphone yanzu gashi ana saboda yanzu ka tara mutane mutum dubu kaza ko ɗari kaza sautin ka ba zai iya isa zuwa gare su ba kuma ginin da ake yanzu ba irin na da bane wataƙila a da za a iya jiwo magana ka daga waje ƙila mai yiwa amma yanzu ba za a iya jiwa ba dole sai an yi amfani da amsa kuwa saboda a lokacin annabi farko dai ba irin wannan technology din na biyu kuma in ma da akwai to mutum nawa ne da har sai an sa musu wani abun amsa kuwa amma yanzu ko ana bukatar ta kuma duk haka ba ita ce addinin ba ita tana taimaka ne wajen yin addini to saboda haka wayannan su ne al'uzur akwai cikon na bakwai shine umumul balwa ya aka ce umul balwa shine abinda kusan ya zama gama gari wasu suna hada suna cewa al'uzur wa umul balwa misali kamar mutum ne ya je ban daki ya ba haya a to in ya gama me ya waje ba a gare shi ya wanke to yanzu dan Allah dole sai ya zira dan yatsinsa ya kalato duk inda yake wajen nan ya wanke ya wanke ya wanke dole fa duk inda ka kai ga tsaftar ka sai ka wanke wani wajen wani wajen bai wanku to amma ya zaka yi la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ba zai tilasta maka abin da ba za ka iya ba iya gurgurdan iya ka iya abin da Allah ya dora maka ne wanda duka yayi kokarin yi wa ƴaƴansa tarbiyya sai kuma duk da haka aka samu watsatsu a ciki la nukallifu nafsan illa a hatu shi yasa aka kutso wannan jimla a wannan tsakatsakiyar wannan ita ce ka'ida ta biyu al ta jirgin taysir akwai ad-darar duk inda kaga cuta ko cutuwa to a ɗauke wannan cutuwar a mayar da amfani wajenta wannan karkashin wannan ka'idar ad-darar wacce ta ginu akan hadisin la darara wa la to tana da 'ya'ya birjik 'ya'yanta sun kai goma sha wani abu su suma wanda in ka ɗauki 'ya'yan ka dinga ɗauko misalai na fiƙihu la darara wa la dira sannan bayan nan akwai ƙa'idar al'adatu muhakkama duk abin da al'ada ta zo da shi wanda bai saba wa shari'a ba to in har jama'a suka saba da abin nan to ya zama doka shari'a ma ta yadda da shi kamar misali yanzu hula mun sha ba da misali mu yanzu a al'ummar hausa fulani hula mutunci ce ba Allah ne ya ce hula mutunci ba ce ba hadisi ne ce hula mutunci ba ce amma dai mun riga mun admitin cewa duk mutum mai mutunci a wurin mutunci ya sa hula saboda haka yanzu gwanda-gwanda ma a nan kudu alaran ma zai iya zuwa ba hula amma dai kamar ni ko da zan saka kananan kaya ya kamata in kawo hula in sa za ku fi samun nutsuwa amma kamar mu a can arewa ba zai yiwu ba wala ba zai ba ma hula ba yanzu haka da aka muka mu yanzu irin da muka zuwa ƙarshe-ƙarshe muna zuwa mai kudu ba ba babban riga amma wallahi akwai malaman mu da in suna wajen ba mu isa mai kudu ba ba babban riga na taɓa shigowa masallaci <clears throat> zan yi kudu ba ana jira na lokaci yayi ina isuwa masallacin to ban saka babban riga ba amma Allah ya sa na ninko alkyabba ta na bayar al'umin dama na raba biyu idan na ga wani daga cikin iyayen malamai saboda shi bai yarda mahaumin bari babu hudu ba ba ba abu nan to be precise mala abdul wahab Allah ya kara masa lafiya ina doso masallacin Usman bin Affan a gadan kai ina shigowa masallacin yana tasowa ashe da tsaye da ni zai yi saboda ya ga ba babban riga sai kawai na mika hannu aka ban alkyabba ina sa ce to ko kai faɗa na yace wallahi na zaci ba babbar riga ta zo to da haka yanzu da za mu zo masallaci yanzu da zan zo in hau bari, in gan shi ya shigo ba da babbar riga sai in ji ba daɗi saboda ka ne shine in za ka yi hudu ba ka sa babbar riga akwai inda dole sai ma ka sa alkyabba yanzu ba ka isa kai hudu ba a haramin maka ba ba wannan dan kwalin nasu wannan himar din shima da kuma da alkyabba ba saboda mutuncin haka yake amma yanzu za ka yi hudu ba a UK ko a USA ko a Canada ko a Australia ina in ka saba bari riga kallon ka za a dinga yi sai kuma a kasa bai sai ka raba musu hankali shin hudu ba za su saurara ko kuma kallon ka za su yi ta yi to al'adatu muhakkama al'ada tana iya zama doka da shari'a protocols na neman aure akwai al'ada da yawa a ciki kawai kanka zo ka ce ka shafa gemun ka ka taje ka zo kana cewa mu yan izola ne ani wato ba ma yin kaza sai ka je ka ta izalar ka to a hana ka yar kuma <laughs> ka wasu da kankan ba mu abin da muka sani ainihin sadaki kawai shi ake bayarwa <laughs> waje ka bada sadakin ka gani in ba a zo nema ba sai an zo nema an tambaya an yi waye an yi komai in kuma suka ce ba sa yi to kai ma ka tafi aka kawai dai abin da ba a yarda da shi shine idan al'ada ta saba wa shari'a to dole a dakatar da al'ada ko da mutanen duniya za su yi fushi amma in dai bata ci karo da shari'a ba to ita ba al'ada mu haka ma din lo ne mai zaman kansa karkashin sa yana da nasa constitution din kuma dadin alqawaid al-fiqhiyya shine duka abin da aka baka na ka'ida za a nemo maka dalilin sa yanzu duk abubuwan nan da muka faɗa ai yanzu a gurguje ne muka ba da laccar watanni Balma shekaru akwai mutum ɗaya da zai yi masters ya phd akan ka'ida ɗaya akan ka'ida ɗaya kawai zai ɗauka ya masters ya phd suna nan ko akan wa'annan a wannan alkawa'id wanda kuma in ka fahimci alkawa'id fiqhiyya rayuwarka ma sai kaga ta canja domin zaka dinga yi kana aunawa kamar mutumin da ya karanta lissafi ne wanda da shi za ga engineers da shi suke iya yin abubuwa za ka ga matuƙa jirgin sama suna amfani da lissafin da suka karanta masu ayyuka iri daban-daban sai ga wani lokacin ma ana applying din irin wannan rules din da formulas din a abin da ya shafi rayuwa ta yau da kullum to sannan kuma ka'ida nawa na faɗa al'umur bi maqasidiha al-mashaqqatu tajlibu at-taysir la darara wa dirar ko al-darar yuzal al-'adatu muhakkama sai kuma ta biyar al-yaqinu la yazulu bi shakk al-yaqinu la yazulu bi shakk duk abin da yake tabbas ne to kuma shakka da kuma dautin ba zai zo ya kawar da shi ba wannan ka'idar tana shiga cikin ibada misali duk mutum da yake sallah sai ya ji kamar rihi ta fita daga jikinsa kamar ya yi rihi kamar fa ya ji kuma gashi a tsakiyar masallaci yanzu yaushe ya tsallake mutane ya yi alwala kuma shi dai yanzu ba ƙara ya ji ba ba ɗoyi ya ji ba zato yake to kawai ya ci gaba da sallarsa sallarsa tana nan tunda yanzu yana da tabbas din cewa yana da alwala karyewa alwala tasa zato ne zato plus shakka is equal to shakka amin zato plus yaqini is equal to yaqini sabanin ka'idar lissafi da suke cewa plus times minus is equal to minus mu ba a ko ina wannan take aiki ba in dai plus ne a farko sai ya zo minus ya zo ya rafe shi to abinda ake duba shi ne wanne ne janun sai a duba a ga wanda yake janun din shi ne plus din kuma shi ne asali minus din yanzu is a little bit doubtful to yanzu abinda za ka yi ne, ka kyala abinda kake da shakka ka tafi zuwa abinda kake da daidai bisa kamar ka'idan malikiya a ka'ida ta abin nan idan kana sallah sai kai shakka wai uku kai ne ko hudu raka uku kai ko kai hudu to ka ɗauki wanda kake da tabbas din shine mafi kankanta dama shakkar ka akan ƙarin ne limaza li annal yaqina la yazulu bi shakk tana shiga kuma babin alƙalanci tana shiga babun alƙalanci kamar idan aka zo da idan complainant da suspect suka zo kowa ya presenting evidence dinsa a bisa ka'ida shine ana duba substantial evidence ne beyond reasonable doubt a ka'idar kotu to idan ya zanto kowa ya gabatar da hujjarsa kuma aka kalli hujjar aka kowace hujja kowane dalili is cogent kowace hujja is substantial to ya za a yi wajen rinjayar da ɗaya to wannan ka'idar ana yin apply ɗinta a wurare daban-daban kamar yadda doka ta shari'ar musulunci take ah, sa'an nan kuma wannan da dai abu sauransu wanda lokaci ba zai bari mu wannan su ne ka'idoji guda biyar wanda asalin wanda ya fara dawwana su ya rubuta su shine al'imam al-karhi wanda makaho ne shi ba hanafe ne shi ya tace nan ka'idojin yana maimaita su a cikin masallaci a bagadad har jama'a suka haddace su daga wajensa shi kuma ya rairayo su ne daga maganganun malamai da kuma ayoyi na alkur'ani da hadisai bayan nan sai abu tahir dabbas shi ko a abu tahir addabbas ko kuma addabbusi shi ma kuma izu sake harare su daga baya kuma malamai suka yi rubuce-rubuce su ibn subki a cikin al'ashbah wa nazair su imam al-qarafi su imam suyuti su imam shatibi su al-imam ibn rajab al hambali su shekul islam ibn taimiya da sauran malamai ne tun a da da kuma yanzu suka gina wannan ilimin wanda ya zama wani branch ne a fiƙihu mai zaman kansa karkashin Lalu, nukallifu nafsan إلا وسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار أتجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أنا زامدك تاسبوا لقولي واللوكة أبنى مكبر آلي الله يبام لادنسا wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam akwai sanarwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allah ya saka malam da alkhairinsa da shi da samu kuma da muka samu saurare shi Allah ya ba mu lada ya sa lada a cikin